Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asabahin yau Alhamis 16 ga watan Disamba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai. Tawagar ɗaukar mataki ta fadar White House ta ce bayanan farko sun nuna cewa nau'in Omicron na coronavirus yana yaduwa cikin sauri a Amurka. Jamus ta ce za ta kori wasu jami'an diplomasiyar Rasha guda biyu kan wani abin da wata kotu ta ce ɗan ƙasar rashin ya ba da umarnin kashe wani Bajamushi ɗan asalin Chechnya a Berlin. Derek Chauvin tsohon ɗan sanda da aka yanke masa hukunci a watan Mayun 2020 kan kisar George Floyd ya amsa laifinsa. To kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa yayin da Najeriya ke fama da matsalolin tsaro da sauransu. An yi wani taro a Abuja ƙarƙashin tsaffin shugabannin Najeriya Chief Olusegun Obasanjo da Abdulsalam Abubakar inda aka tattara wasu mashahuran shawarwari. kuma an yanke shawarar aika duka shawarwarin nan zuwa ga shugaban kasa muhammadu buhari da manyan shugabannin majalisa na tarayya da na jihohi da kuma gwamnoni za kuma a ji cewa rundunar 'yan sandan najeriya shiyar kaduna ta tabbatar cewa gawar ɗaya daga cikin mutanen da aka kashe kan hanyar kaduna zuwa zaria ta wani ɗan majalisar dokokin jihar ce har ma wani takwaran aikinsa na cewa cewa an ce yan kidnapping sun tara hanya kuma ga halin da ake ciki na cewa ya kamata ya juya ya ce akwai motoci kamar ɗari biyu haka a gaban shi suna juyawa na cewa shi ma ya juya ya dawo kan to juyawa da bai ba kenan wannan masifa ya samu da shi. kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali wanda alheri grace abdu ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Laraba tawagar ɗaukar mataki ta fadar White House ta ce bayanan farko sun nuna cewa nau'in Omicron na coronavirus yana yaduwa cikin sauri a Amurka. Amma da alamar allurar rigakafi mai ƙara kuzari wato booster shots na tasiri wajen hana nau'in yaduwa. Daraktan cibiyar dakile cututtuka Rochelle Walensky ta ce nau'in ya shiga cikin jihohi 36 a Amurka kuma an samu kashi uku cikin ɗari a duka nau'in a faɗin Amurka. Walinski ta ce yayin da mafi yawancin kashi 86 cikin 100 na cutar a Amurka har yanzu nau'in Delta ne, ta ƙara da cewa bayanan kwanan nan sun nuna cewa nau'in Omicron yana yaduwa cikin sauri fiye da Delta tare da ninkawa a cikin kwanaki biyu. Walinski tare da babban mai ba da shawara kan harkar lafiya ta fadar White House Anthony Fauci da kuma mai kula da bayar da martani Jeff Zients sun nuna cewa samun cikakken allurar rigakafin haɗe da mai ƙara kuzari shine hanya mai kyau wajen yaƙi da sabon nau'in omicron jamus ta ce za ta kori wasu jami'an diflomasiyyar rasha guda biyu kan wani abin da wata kotu ta ce ɗan ƙasar rashan ya ba da umarnin kashe wani bajamushi ɗan asalin chechnya a berlin a shekara ta 2019 abin da ya faru a wannan babban al'amari shine an bindige zalim khan tornike khan goshvili a wani wurin shakatawa a berlin wata kotu a jamus ta samu ɗan ƙasar rasha vadim Krasivok a jiya laraba da laifin kisa sannan an yanke mishi hukuncin ɗaurin rai da rai cewa yana aiki ne wa hukumar rasha wanda suka bashi takardun bogi da kuma wasu kayan aiki yayin da ta kira kisan a matsayin babban laifi na take dokar jamus da kuma ɗiyaucin tarayyar jamus ɗin ministan harkokin ƙasar waje annalina babok ta gayyaci jakadar rasha ɗin don tattaunawa kan batun da kuma korar jami'an diflomasiyyar biyu kada a shagala labaran suna zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'Yan sanda sun tsare ɗan jaridar bidiyo mai zaman kansa da ke da alaƙa da kamfanin dillancin labarai na Associated Press a Addis Ababa, babban birnin Ethiopia, a cewar kamfanin dillancin labaran a jiya Laraba. An tsare Amir Aman Kirayo ƙarƙashin sabbin ikon dokar ta ɓaci a ranar 28 ga watan Nuwamba bayan ya dawo gida daga aikin ɗauko rahotanni. Har yanzu ba a yanke mishi hukunci ba. jami'ai na hukumar yada labarai na kasar habashar da ofishin firaminista da ma'aikatar harkokin waje na kasar da kuma wasu ofisoshin gwamnati ba su amsa kiraye-kirayen da ake ta maimaitawa ba daga kamfanin dillancin labaran a kan shi tun bayan da aka tsare shi. An jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda aka yi wani gagarumin taro a yayin da ƙasar ke fama da matsanaciyar matsalar tsaro da dai sauransu. Kuma gashi lokacin zaɓe na gabatowa. Madina Dauda gare ki. Masu ruwa da tsaki a komai na Najeriya sun yi magana da kakkausar murya inda suka buƙaci lallai shugaba Muhammadu Buhari ya tanadi kafa ta musamman da zai rika amsar shawarwari da ra'ayoyin 'yan Najeriya wanda zai sa gwamnati ta zamanto mai kima da fahimtar halin da al'umma ke ciki. Wannan na daga cikin jawabin bayan taron ne da kwamiti na musamman na ƙoƙarin ganin Najeriya ta ci gaba a ƙarƙashin jagorancin tsofin shugabannin ƙasa biyu da janar Olusegun Obasanjo da janar Abdulsalami Abubakar da shugabannin addinai Sultan Sa'ad Abubakar na uku da Cardinal John Onayekom da manyan tsofin masu shari'a da tsofin sakatarorin gwamnati da tsofin masu ba shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro ƙungiyar ƙwadago da ƙungiyar malaman jami'o'i da ƙungiyoyin arewa a fene-fere ohanezen digo daga mayar kungiyoyin mata da na matasa kamar yadda ambasada ahmed magaji ya karanta wa manema labarai this second meeting agreed that the process of fixing nigeria is an urgent task and must begin now and engage the attention of all leaders and all nigerians to prevent the situation from consuming all of us. Ambasada Magaji ya ce wannan taro ya yi la'akari da halin da ƙasa take ciki dab da lokacin da ake tunkarin zaɓe na shekara 2023 a cikin halin mummunan rashin tsaro da ƙasar bata taɓa gani ba. Saboda haka ake ba shugaba Muhammadu Buhari shawara ya gaggauta sa hannu a dokar zaɓe ta shekara 2021 da majalisar dokoki suka aike masa saboda tsaftace harkokin zaɓe a ƙasar baki ɗaya. Magaji ya ce ita kanta majalisar dokokin ta gaggauta kammala garan bawul da take yi a kundin tsarin mulkin ƙasar saboda su tafi tare da sabuwar dokar zaɓen domin a samu yin zaɓen shekara 2023 cikin kwanciyar hankali da lumana. Magajiya ce suna kira ga dukkanin shugabanni da sarakuna da dattawa da ƙwararru da masu ruwa da tsaki da su taka muhimmiyar rawa wajen haɗin kan ƙasar. Magajiya ce wannan kwamiti ne na dindindin wanda kowa ke iya tuntuɓar shi da shawarwari a koyaushe. Da yake amsa tambayar manema labarai a bayan taron, mai magana da yawon kungiyar dattawan Arewa, Dr. Hakim babu Ahmad ya yi ƙarin haske akan matakin da kwamitin zai ɗauka nan gaba. Taron ya ba da shawarar yarjewa shawarwari duka da majalisar dattawa da na wakilai suka aika wa shugaban ƙasa Buhari waɗanda za su gyara hanyoyin zaɓe da samun shugabannin masu inganci a najeriya kuma an yanke shawarar aika duka shawarwarin nan zuwa ga shugaban ƙasa muhammadu buhari da manyan shugabannin majalisa na tarayya da na jihohi da kuma gwamnoni kwamitin ya kwashi kwanaki biyu yana tattaunawa ta hanyoyi daban-daban domin samun mafita ga halin ha'ula'i da ƙasar ta samu kanta a ciki madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Laraba, Derek Chauvin tsohon ɗan sanda da aka yanke masa hukunci a watan mayun 2020 kan kisan george floyd ya amsa laifinsa kan tuhumar gwamnatin tarayya na cin zarafin floyd ɗin an samu chauvin da laifin kisa mai tsanani na biyu da mai tsanani na uku game da mutuwar floyd a ranar 25 ga watan mayu a kotun gundumar shari'a ta hudu a jihar minnesota A watan Yuni ne aka yanke mishi hukuncin zaman gidan yari na shekara 22 da rabi yayin da yake fuskantar wasu laifukan tarayya na daban da ya danganci kisan na Floyd. Amsa laifin da Chauvin ya yi yana nufin ba zai je zaman kotun tarayya ba a mako mai zuwa, amma zai iya samun wasu ƙarin zama a gidan yari idan mai shari'a ya yanke mishi hukunci kan zarafin jama'a a wani lokacin na daban. Floyd bakar fata wanda Chauvin ya kashe shi kuma farar fata ne ya durƙusa kan wuyan shi na tsawon minti tara bayan da ya ɗaure masa hannu bai yi martani ba sannan yana ta maimaita cewa bana iya numfashi. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa tana zargin duka ɓangarori kan ruru ta rikicin Afghanistan mai matuƙar shafar ƙarin fararen hula da abin da ke ritsawa da su kafin gwamnatin da Amurka ke marawa baya ta ruguje sannan Taliban ta ƙwace mulki a watan Agusta. amnesty international ta rubuta cikin rahotonta cewa lokacin da sojoji suka tunkari ƙetare afghanistan a watan yuli da agusta mayakan taliban sun azabtar da kuma kashe tsiraren ƙabilu da masu addinai sojoji masu aminci da korarriyar gwamnati a wani harin ramuwar gayya. To a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar cewa ɗaya daga cikin mutanen da 'yan bindiga suka kashe akan hanyar Kaduna zuwa Zaria ɗin nan dan majalisar dokokin jihar ne isa lawan ikara gare ka A jiya laraba ne dai aka wayi gari da labarin tsintar gawar marigayi ɗan majalisa Lurwan Aminu Gadagau, wanda aka ce yana cikin mutanen da harin 'yan bindiga a kan hanyar Kaduna zuwa Zariya ya ritsa da su. Labarin ganin wannan gawa ta ɗan majalisa kuma ya sa rindirar 'yan sanda aika wasu jami'ai domin tabbatar da abin da ya faru. kamar dai yadda mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp muhammad jalige ya tabbatar da sanyin safiyar yau laraba mun samu rahoto na cewa an tsinci gawon wani bawan allah a nan wani ƙauye ke gaba da sahil ta zaria so nan aka tura jami'an tsaro daga baya aka zo aka gane cewa dan majalisa ne na nan jihar kaduna mai wakiltar giwa ta yamma mai suna honorable bilwanu aminu gadagau an samu gawan shi da raunuka da dama. Dan majalisar dokokin jihar Kaduna mai wakiltar mazabar Fambeguwa injiniya Shehu Yunus Fambeguwa na cikin waɗanda suka yi waya ta ƙarshe da marigayi. kuma ya ce suna cikin wayan ga yin ya gaya mai cewa yana cikin rintsin motocin da 'yan bindigan suka tare a daren litinin. Mun yi waya da shi a ranar kamar misalin karfe takwas da 'yan mintuna haka na dare. Lokacin yana kan shi na daga Kaduna zuwa Zaria. Dan mun rabu da shi a majalisa na kira shi akan wasu maganganu har ya alƙawarin Allah ya dashe ran talata da zai kenan za mu haɗu karfe hudu. So daga baya da bamu gan shi ba muka je gidan shi mutan baya aka ce bai dawo ba. Sai na tuna da maganan da muka yi cewa an ce 'yan kidnapping sun tara hanya kuma ga halin da ake yake ciki na ce to ya kamata ya juya ya ce akwai motoci kamar ɗari biyu haka a gaban shi suna juyawa na ce shi ma ya juya ya dawo Kaduna to juyawa da bai ba nan wannan masifa ya samu da shi. Dama dai ɗaya daga cikin waɗanda 'yan bindigan suka raunata a cikin wannan dare wanda ke kwance asibiti. ya shaida min cewa ya ga gawaki guda uku a cikin wannan dare lokacin da 'yan bindigan suka tare hanyar kaduna zuwa zaria akalla dai moto guda ne wadda ba su ma bar mutanen sun fito daga cikin motan ba suka tabbatar ma sun datse su shine suka sauke suka fara tafiya da su zuwa cikin daji mutum a aka kashe kenan to akalla wadda dai na tabbatar da haka mutum uku ne banda kai akwai wanda ya ji rauni yake asibiti akwai su akwai wani mutum wadda yake harsashi suka harbe shi nan ainihin bayan shi wurin zaman shi gaba ɗaya sun yi kace-kace da shi wadda yake ma dai rayuwa na Allah ne sai dai abin da Allah ya yi duk da yake dai tun a daren litinin ne yan bindigan suka tare hanyar Kaduna zuwa Zaria inda suka dinga musayar wuta da sojoji na tsawon lokaci ba tsinci gawar marigayi dan masar dokokin jihar kaduna mai wakiltar giwata yamma honorable ruwan aminu gadagau ba sai jiya laraba inda aka yi jana'izar shi tun a yammacin jiya da aka ga 'yan majalisa cike da shugaban masar dokokin jihar kaduna honorable yusuf ibrahim zailani na ta faman kuka a lokacin da ake bizne shi isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To a gaida Isa, idan an kasance tare da mu a shirin hantsi za a ji cewa ana ci gaba da bayar da shawarwari iri-iri kan yadda za a inganta tsaro a Najeriya. ‘Yan asalin waɗannan wuraren a ba su tarbiyya wato training na musamman, a ba su tsari da ƙa'idodin da za su yi amfani da su, ya zama kamar wani special force wato runduna ta musamman ta yaƙar waɗannan mutanen a haɗa su da 'yan banga da sauran jami'an tsaro su tunkare su kamar yadda su ma waɗancan mutanen banza suke da dokar makamai a ba su license a ba su bindiga kuma a yi program ɗin da ya zamana ko da sun ƙara wannan aikin za a ci gaba da riƙe su a matsayin jami'an hukuma masu kula da gandun daji misali abu ne wanda zai iya yiwa To sai a kasance tare da mu a shirin hantsi a ji cikakken rahoton. Kada a manta Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta ukun ƙarshe a shekara ta 2021. Kuma muna waiwaye batutuwa ne da muka haska fitila a kai a shekarar da take shigewa. Wani abu da ke da muhimmanci ga yadda al'umma ke kallon iyali shine tarbiyyar 'ya'ya. abin da akan ci gaba da ambato musamman tsakanin su da kai da ma'aurata. Sau da dama akan danganta halayyar matasa da irin tarbiyyar da suka samu ko kuma aka akasin haka. Ganin yadda wannan batu yake ci gaba da ɗaukar hankali ya sa shirin domin iyali sake nazarin wannan lamari bayan da wani magidanci ya nemi kotu ta raba aurensu da matarsa da ya ce ta kwasa mashi mari sabili da bata amince da yadda yake tarbiyyantar da ɗansu ba. Shirin ya kuma gayyaci masu ruwa da tsaki iyaye maza da mata kuma 'yan gwagwarmaya domin musayar miyau kan tarbiyyar 'ya'ya bakin da muka gayyata sun hada da sunana musa salim muktar rabi abdullahi hannatu bawa bello mai da sabon muhammad sai kuma baraka bashir jagorar tattaunawar wadda ta fara da tambayar mai jidda sabon muhammad ko hakin wane ne tarbiyyantar da yara ga abin da take cewa gaba ɗayansu amma ya fi ga mu mata saboda mace ita take tare da yara koyaushe suna jikinta so tarbiya kusan 85% a gurin mata take kai so 80 eh saboda da aka yi analysis yawanci mata suke da hakkin tarbiyyar yara su kuma maza su goya musu baya akan tarbiyyar yara hmm. idan suka taimaka suka yi to shine za a samu yadda ake so hajji Hanna kin yarda da wannan batu na ta tace wai tarbiyyar yara kaso 80 haƙi ne na iyaye mata. To ni in ni ce ma zan ƙara musu. Bayan tamanin din zan ce kashi tamanin da tun tunda mu a tsari na al'adarmu ta bahaushe da kuma addininmu na musulunci tarbiyya kashi 85 a lokacin da yaro yake karami daga haihuwa zuwa shekara goma sha hudu kamar yadda addini ya koya mana to hannun ma uwa take shi mahaifi namiji uba kenan ana neman sa ne bayan ɗaya shiga shekaru na balaga mace ko namiji amma a waɗannan lokuta na ƙarancin shekaru tarbiyya a uwa take kamar koya wa yaro cin abinci da hannun dama in yana ci ya ci gabansa kar ya yi tsokana ya koyi haƙuri duk waɗannan haƙƙi ne na uwa ta sanar da ɗanta waɗannan abubuwan a farkon rayuwarsa. in kin ce kaso tamanin da biyar mm. uba shi me kika rage masa. kashi goma sha biyar saboda duk lokacin da aka nemo uba akan tarbiyya to za ki ga babban al'amari ne wanda ita uwa ba za ta iya da shi ba saboda shi uba akwai nauye-nauye da yawa a kansa sabanin mace da nauyin mata yawa ba zafin a fita a nema a yi kaza a yi kaza hidimar dangi hidimar al'umma da ta society ta fi yawa akan namiji fiye da akan mace to shi yasa akasarin tarbiyya ta fi nauyi akan ita uwa mace to ga mu muna da uba uba shin ka yarda da haka malam Musa eh gaskiya na yarda da haka mm. shi yasa kamar yadda malaman nan biyu suka faɗa suka ce haƙi yana kan uwa to yana kan uwa to dama kamar yadda malama ta daɗa ba da misali da cewa addinin musulunci to addini tun farko ya ce ka zaɓauwa 'ya'yanka uwa ta gari saboda me a nan ne za ka samu tushen tarbiyyar 'ya'yanka ya taso idan baka zaɓi uwa ta garin ba to wannan kaso 80 ɗin fa da za ta yi in suna da nauyin jiki ta ce su yi azama in suna da azama su hauri yayyewa ta ce su rage su ci abinci da hannun dama ga yanda za su yi kaza ga yanda za su yi kaza in ka ɗauki uwa wacce ba ta da wannan tarbiyyar to ya'ya sun rasa wannan amma ta yi ta ba da kaso eh, goma sha biyar ga uba idan aka yi hakan baka ganin ku maza kun wa. mata ragamar tarbiyya za a iya samun aka eh, matsala? to ai idan ka riga ka zaɓi uwa ta garin mm. to wannan kaso 85 in ma 90 din ne ya hau kanta saboda ka zaɓe ta. Ba ta nake ya kamata a ce ko da eh, kaso 15 aka bashi ya kamata shi ma ya hoɓɓasa ya sa ido akan yadda matarsa take kula da yara. Gaskiya ne zan wasu mazan zaka ga majority ba ruwansu. Zaka ga matar ita take tarbiyya idan ko tsawatar ta wani uban ma baya so. a yi magana ko a tsawatar wa yara kwanan nan eh, aka san haka ne ya faru a dai cikin najeriya nan ne shi eh, uban yana kokarin tsawatar da yara amma ita uwar ba ta so idan ya tsawatar sai ta kai masa mari har sai da aka abin ya kai su ga kotu to ai abin da yake faruwa shi dan adam kowace kabila da yanayin ɗabi'unta da al'adinta da addininta to kuma mu a nan afirka da kike maganar tarbiyyar yara ai shi namiji ba ma 'ya'yan kaɗai yake wa tarbiyya ba ita kanta uwar ya mata tarbiyya abinda nake gaya miki da cewa na bashi kaso sha biyar tun farko yana namiji yana gina gidansa ne akan irin yanayin da yake so ya zama tun kafin ma a samu 'ya'yan zai gaya matarsa baya son kaza yana son kaza kaza kuma sai ya tabbatar ta tsaya akan haka mm. so lokacin da 'ya'ya suka zo baya bukatar sai ya dada jaddada mata wannan abu kuma kamar yadda malam musa ya faɗa cewa a samar wa 'ya'ya uwa ta gari muna ɗauka a ranmu cewa matar da aka aura ɗin mace ta gari ce mm. mai tarbiyya saboda haka za ta yi tarbiyya 'ya'yan da allah ya ba su a tare ita da mijinta to na ji kina ta yi gida kai idan <laughs> a kaddara an samu uwar tana ta tsaya kan kafafunta tana ba yaran tarbiyya amma ba a la'akari da zamani yaran nan za su fita za su yi wasa za su haɗu da wasu yaran to ai analysis ma da aka yi akwai misali mun gane cewa yawancin lalacewar tarbiyyar 'ya'yanmu shine idan aka samu akasi a gida ba a zama lafiya ba a haɗa kai tsakanin uba da uwa ba to shine yawanci tarbiyyar mu take lalacewa amma idan da haɗin kan uwa da uba a harkar tarbiyyar yara na tabbatar miki yaran za su samu tarbiyya fiye da da ko sun fita waje ko sun fita waje daga lokacin da uwa ta ja uba ija ƴaƴansa a jiki ba wani a waje da zai zo ya bata maka tarbiyarsa kana musu addu'a kana jin kana nuna musu rayuwa in kai kaza shine mai kyau in kai kaza mara kyau ba ku ga wani kuna sha'awarsa to abu ga hanyar da zama wannan mutumin kamar mu a wannan a makarantu ai muna gaya yara kuna sha'awar wance kuna sha'awar wace ga hanyar da ta zama kaza an ko ka zama kuma za ku yi kaza to yawanci da aka yi analysis sai aka ga yawanci ko rigima ake tsakanin mace da namiji a cikin gida tana gurgunta tarbiyyar ƴaƴanmu. wannan shine abin da yake faruwa to a ina misali ake samun akasi to idan an samu akasi uwa eh, ɗaya daga cikin baya marawa ɗayan hakan wacce irin matsala ta gaskiya tana tana haifar da matsala ba karama ba yana haifar da babbar matsala gaskiya tunda za ki ga akan sami akwai uwa da bata so a taba mata 'ya'ya ko kuma akwai uba da baya so a dami yaransa sai ce kin cika fada kin dami yaran nan kin matsa musu dan akwai abin da ya faru take gaya min cewa mijinta ya gaya mata cewa nan gidan ba haya kike biya ba in ci da ke in sha da ke ƴaƴana gidan uban su ne ki ba su saki to kin ga irin wannan dole akwai an samu matsala kenan tunda duk inda ta kai da kokari idan uban baya so ita kanta tana karkashin ubanne to dole in baya so dole ta makale hannunta to amma idan zai taimaka mata ko ganin yaran ya a cikin wani yanayi na damuwa ko wani abu me ya faru ai mama ta da ke ni ko mama ce mun min faɗa me kai ko me kika yi kaza da kaza da kaza ne a'a kaza ba kyau mama maka haka ne dan ka shirye dan ka yaro to kin ga abu zai tafi yanda ya kamata amma me ya same ki mama ta da ke ni babun ba a ziyazu dan me kika take ta mm. kaza kaza kaza to gobe yarinya ma ba ta tsaya ba ko yaron ma ba zai ga girman mahaifi zai kai kara mahaifinsa in kuma mahaifinsa ce take goya masa ba shi ma abu ai baban ku ba son ku yake ba ai na gaya muku to kin irin wannan shine zai sa a samu matsala amma in dai ma'aurata suka haɗa kansu suka zauna lafiya suka yadda wannan tarbiyyar ya'ya haƙƙi ne da ya rataye a kansu gabaki ɗaya kuma mutum ɗaya ba zai iya yi ba sai da taimakon ɗaya to in Allah yadda za a samu abin da to me yasa iyaye maza kukan tsawatar wa mata cewa me yasa suke takura yara ai gidan ne eh gaskiya ya dogara idan har mutum ya yarda cewa matarsa mai tarbiyya ce kamar yadda tun farko na gaya miki addini ya ce ka zaɓi mace mai tarbiyyar wacce za ta zama uwa ta gari a ga 'ya'yayenka to in allah ya sa an dace an samu haka to da wuya namiji ya zo ya ce zai tsawatarwa da matarsa akan ta hukunci akan 'ya'yansa kamar yadda malaman nan biyu suka faɗa matsalar da take faruwa tsakanin uwa da uba in har ta fito fili yara suka gane to wallahi zancen tarbiyya ma an riga an rusa ta saboda haka dole abinda duk ta yi na hukunci ya ba ta goyon baya abinda duk ya yi na hukunci ta ba shi goyon baya da fatan iyaye sun amfana da wannan shirin kuna iya sauraron tattaunawar baki ɗayanta a sashenmu na intanet da hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu mu Muna godiya ta musamman ga wakiliyar Mubaraka Bashir da ta jagoranci wannan tattaunawa da kuma ku masu saurare da kuka kasance tare da wannan shirin bana. A madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke ashe mu. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. An ji cewa tawagar ɗaukar mataki ta fadar White House ta ce bayanan farko sun nuna cewa nau'in Omicron na coronavirus yana yaduwa cikin sauri a Amurka. amma da alamar allurar rigakafi mai ƙara kuzari wato booster shots tana tasiri wajen hana nau'in yaduwa A jiya Laraba Derek Chauvin tsohon ɗan sanda da aka yanke masa hukunci a watan Mayun 2020 kan kisan George Floyd ya amsa laifinsa kan tuhumar gwamnatin tarayya na cin zarafin Floyd ɗin. To masu sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokaci gaba ɗayan shi. Amma fa idan Allah mai komai mai kowa ya kai mu an jima da hantsi, wato kenan karfe takwas agogon Najeriya, niger. kamaru da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin mai ƙayatarwa yanzu a madadin hanifa isa da ta taya ni gabatar da shirin da shi kuma kansa mu da wanda ya haɗa mana sautin wato malam jumbe hamza ni ibrahim ke cewa Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi lokacin da za mu kawo muku wasu sabbin shirye-shirye kamar yadda in faɗa masu ƙayatarwa. Lokacin da kuma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraronmu wato kuka turo mana kan batutuwa daban-daban da kuma kuke bayyana wato damuwarku kan halin da Najeriya ke ciki da ma shawarwarin da kukan bayar. kan batutuwan da kan kawo ci gaba ta hanyoyi daban-daban. Wasalam sai Allah ya kai mu wannan lokaci na hantsi.